lata toruno go ise zano din badar to lata da lata toru ne na cangawa tun suna badar shi latan nan maciji ne kwambalata kuma dutsen ne inda shi latan yake ciki to shi latan nan a yayin da suka ketara isa suka zo wancan gehe na isa nan ne latan ya koma guguwa sai nihi kogon dutse suna dibin wannan guguwar ne sai suka ga guguwar ta shige cikin kogon dutsen suma suma sai suka shige cikin kogon inda inda suka ta zagaye har suka hoto can saman dutsen to a nan saman dutsen ne shi lata ya bayyana gari kai su sai ya ce ma ku kwa manzon ku tsaya nan ni na san inda zan kai ku ku samu mazamni mai albarka ku yi rayuwa ka san cangawa suna da amana da ƙasa daga nan sai ku ka manzon ya buga ƙasa don ya ga ko mi ke wakana ƙasan dutsen ƙasan dutsen akwai wani babban iti wanda ya yi rukuki ya yi toho har rasansa suka zubo kasa nan dai inda garin ga yake da ya buga kasa sai ya ce ke inna ke da kika bani izini ke da kika ce mini a duk lokacin da na samu ɗarmin kai in tambaye ki za ki bani amsa ki kuma faɗa mini abin da zan yi domin in kubuta inna yaya akai wai ina zamu wanga gumbin da nake gani shin menene ina muke nan ina muke anan ƙasa bata bada amsa ya saki ƙasa bata bada amsa sai suka zama nan suna nan zamne sai suka tsinkayi wata kurciya mai jan wuya bisa wata tsamiya sai suka ce eh to lalle a nan akwai alamun rayuwa sai ko ka manzon ya sake tambayar kasa bayan ya buga kasa tun da asuba sai suka ji kaza na kyara a nan tsohuwar kasuwa sai suka nihi inda kazar nan take sai suka ga guguwa ta sake turnikewa suka bi wannan guguwar har suka zo karkashin wannan babban itti a nan idan ka diba ka san wuri ne mai ni'ima tsanwa shar tsanwan ganye dai ne ka san kalmar ganyo harshen can gawa ne ganyo shine abin da ke da tsanwa da suka tsaya nan sai ko kama zon ya ce ma kanansa faran ya buga ƙasa ya tambayi inna su kun san su inna suke kiran ƙasa ƙasa ta ki amsa ma faran sai ko kama zon ya buga da kansa sai can kuma guguwa ta tashi ta turnike suka bita har zuwa wannan dutse sai suka tarra kazar da ta yi wannan cara bakin dutse a lokacin nan ne lata ya yi wa koma manzon magana ya ce mai shi abin da yake so su mashi yanka na farin rago ko farar kaza ko duk wata dabba fara shi jinin kadai yake so a zuba mishi bakin dutse naman su jefa shi cikin isa a can akwai kannansa su ne walgon kware in ga gunda kai ne isa diya harako yanno a